an gudanar da bikin ranar ce a bauchi haɗi da laccoci wa mata da kuma baje kolin na'urorin fasahar zamani hajiya maryam mai shanu ita ce shugaban cibiyar koyawa al'umma dabarar yin amfani da na'urar zamani a bauchi ta yi bayani kan kokarin da kan mata muhimmancin yin amfani da na'urar fasahar zamani wannan da kuma fahimtar da jama'a akan tasirin ah, ya ba su ba da cikakken gudunmawarsu a wannan fanni to kuma shine ne muke kokarin wayar da kansu don su shigo cikin wannan al'amari su ba da nasu gudunmawar ta ana rike da na'urorin amma ba a gama samun cikakken fahimta na tasirin da za su iya yi a rayuwarmu babban da waɗannan ɗan matsa-matsa da danne-dannen da muke yi a jiki to wannan shine abin da muke rika mu wayar da kai wa al'umma su fahimta shi ma nasa jawabin malam isa garba jami'in cibiyar nazarin fasahar zamani da ci gaban al'umma ya yi bayani kan hanyoyin da yin amfani da fasahar zamani zai inganta rayuwar mata akwai hanyoyi da dama wanda yake lallai inda mata sun tsaya sun eh, duba wannan da abu ne da zai zama cewa al'umma ta fita daga takunkumin da take ciki na rashin karfin tattalin arziki saboda mata yanzu zai zama basu dogara da abin da maza suka samu ba su sun samu maza ma sun samu ita ma sabuwar fasaha sadarwa ana iya amfani da ita ga abu mai kyau kuma ana iya amfani da ita ga mummuna amma kiran da muke shine cewa a amfana da ita ga abu mai kyau ta yadda cewa za ta zama hanyar samar da Eh, amfani da kuma kudaden shiga ga su mata din ya zama cewa su ma sun kware a cikin wannan hanyar wasu mata da suka halarci wurin laccar sun shaida ne hanyoyin da suke amfani da na'urar fasahar zamani <laughs> na fahimta ne akan mata dai su daina zama haka a gida suna engaging kansu akan abubuwan da yake wannan technology da su da zai zama fasaha da ya ta zamani yawa irin fasahan zamani da ya zama dai suna da ilimi a kan shi to ko kana gida ma in kana da fasaha ko a gida za ka iya tallatarwa so da duniya ke kamar ke ta ina kike amfani da wannan fasaha a halin yanzu ni ina amfani da wannan fasaha kama a su facebook su whatsapp da su twitter haka a talalle suna na hafsat ahmed na zo daga organization in young leaders network dole yanzu karatu ya zama dole sai da na'urar fasaha dole sai ka shiga yanar gizo ka duba menene aka baka a makarantar nan idan baka fahimta ba ka samu so dole sai ka yi amfani da na'urar nan tare da modem in ka ka dubo shi a cikin kwakwalwar fasahanka ka rubuta sannan kuma sai ka same shi in ka rubuta ka kawo shi makaranta abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya